assalamu alaikum masu kallon mu kamar yadda kuka sani cikin wannan shiri mai suna street conversation muna kawo muku tambayoyi da dama sannan kuma da amsoshinsu so domin sanin yau wacce tambaya za mu zo da ita kuma wacce iri amsa za mu samu ku biyo mu cikin wannan shiri mai suna street conversation shin da Allah ka iya gaya mana me ake nufi da maina maina eh laima <laughs> shin za ka iya gaya mana me ake nufi da maina maina eh wallahi ba <laughs> san me ake nufi da maina wallahi shin za ka iya gaya mana me ake nufi da maina maina maina maina eh maina dai wata bishiya ce dai bishiyar mi gaskiya ni dai ta dai fada mun gaskiya <laughs> nufi da maina? maina eh gaskiya ni da iya sani na abin da na sani ake cewa maina kai na wawan kama gaskiya dai da ake nufi da maina <laughs> dukkan Allah <laughs> ake nufi da maina maina ta biya da bishiya ta darbe jiya shi ne maina ji abin da ake nufi da maina maina ita ce bishiya ta darbetiya um, ku ci gaba da kasancewa da asu light production domin ganin wace area tambaya za mu zo muku da ita nan gaba kuma wace iri amsa za mu samu